يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka da ke kofan wannan gida mai albarka kofan gidan Alhaji Audu Zira a wannan anguwa na bakin kasuwa da ke cikin garin biyu a jihar Borno wanda yau mun gama da yinin sha shida ga watan Ramadan yinin Juma'a. Mun shiga daren sha bakwai ga watan Ramadan, hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu. Jiya mun tsaya a wannan tafsiri da suka saba yi na Alkur'ani mai girma a ƙarshen Suratul Hajji. Yau za mu shiga sabon Sura wacce ita ce suratul mu'minun wanda ita suratul mu'minun sura ce wacce take makkiya ma'ana sura ce wacce ta sauko kafin hijira na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita wannan sura tana da ayoyi 118 a kafin shiga karatun cikin wannan sura kai tsaye za mu karanto wasu abubuwa masu muhimmanci da ita wannan suran ta kunsa wanda babban malami a sheikh muhammad ali asuwaboni ya kawo cikin littafin tafsirinsa safwatu tafasir tafsirin bil da kari yake cewa baina yadayi sura kafin shiga suran kai tsaye wanda dama ita suratul mu'minun a jerin surorin alkur'ani daga fatiha zuwa nasi ita ce sura ta 23 a yace suratul mu'minun ita wannan sura ta suratul mu'minun min suwaril tana daga cikin surori wacce take makkiya ma'ana wacce ta sauko kafin hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama allati tu'aliju usul ad-din wanda ita wannan sura ta suratul mu'minun tana ba da muhimmanci ne wajen warware matsaloli na abin da ya shafi usuluddin tushen addini abin da ya shafi tauhidi aiko da manzon Allah tashi bayan mutuwa to waɗannan usul na addini ɗin suratul mu'minun ta ba da muhimmanci a kansu wajen warware wa musulmi abubuwan da za su rikita shi game da su da yadda kuma zai sallama ya tabbatar da tauhidi kadai ta Allah ya yi imani da manzancin annabi sallallahu alaihi da kuma yin imani akan tashi bayan mutuwa sannan kuma summiyat ta hadhal ismin jalil al mukminun an kira ita wannan sura da wannan sura da wannan suna mai daraja mai ɗaukaka da suna al mukminuna dan kafin al mukmin ko al mukminuna suna ne mai daraja babban suna ne ba kowa ke samu ba sai wanda Allah ya zaɓe shi to an kira wannan sura da ita wannan suna ta suratul mu'minuna ne ta'lidan lahum dan dawwamar da sunayen mu'minai din wa ishadatin tan bi ma'asirihi da kuma yada fifiko wa fadailihim da darajoji da falalan waɗannan mu'minai din alkarima falalolinsu da darajojinsu masu ɗaukaka da daraja an ambato wannan sunan ne domin sunan ya mai yawo allati istahaqqu biha wanda da irin waɗannan darajoji da falalolin ne muminai suka famu cancanta mirasul firdausi su gaji aljannatul firdausul a'la fi jannatin na'im cikin aljanna mani'imciya sannan عرضت السورة الكريمة لدلائل القدرة yake. ita wannan sura ta suratul mu'minun Allah ya saukar da ita ya bijiro da ita zuwa ga al'umman musulmai ne domin ta zanto hujja da kuma dalili mai ƙarfi wajen tabbatar da kaɗaituwan Allah musawwiratun fi hadal kaunil aji. wacce take surantuwa a cikin wannan duniya mai ɗauke da abun ban mamaki fil insan wannan suran tana ɗauke da dalilai da za su tabbatar maka da kadaituwan Allah a jikinka kai kai ɗan adam wal hayawan a jikin dabbobi suran za ta nuna maka akwai abubuwan da za ka gani ya ƙara maka imani ka sake tabbatar da kadaituwan Allah maɗaukakin sarki wan nabat haka da abin da ya shafi tsirrai sun mafin halƙin samawati albadi'ati zati tsora'iki sannan game da halittar sammai sammai tana ɗauke da wasu sirrori ne wanda ita sama tana da hanyoyi iri-iri to wannan suran sai ta fito maka da sirrori kaɗan daga cikin sirrorin da sammai suke da shi domin ba wanda yake iya sanin duka sirrorin sai Allah da ya halicce su wa fil ayatil kauniyya al-mumbasta fi ma yushahiduhu an-nasu fil alam min anwa'in nakhil wal a'nab sannan kuma akwai ayoyi kauniya abubuwa ne na duniya waɗanda in ka gansu za su sake zaburar da kai cikin abin da ɗan adam ke iya gani na nau'o'in kayan gona da binai da kuma inabai iri-iri da zaitun da ruman da alfawake kayan marmari wa simar da kuma kayan itatuwa wasu kabira haka da abin da ya shafi kwale-kwale jirgin ruwa mai girma allati ta makaru babul bihar wacce tana tafiya tana kada ruwan kogi wa gairu galika da abubuwa masu tarin yawa min al'ayatul kauniyya daga cikin ayoyin da a duniyance zai tabbatar maka da Allah addallatu ala wujudillahi jalla wa ala wacce take nuni a bisa samuwan Allah mai girma da ɗaukaka har wa yau wa qad sura har wa yau ita wannan sura ta suratul mu'minun ta zo ta bijiro liqisas ba'd anbiya ta koro mana labaran wasu daga cikin annabawa Allah ya zo da labaran waɗannan kaɗan daga cikin annabawan ne don ya zanto tasliyatan li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don su zanto rarrashi da kwantar da hankali ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma yalqahu min azal mushrikina daga abin da zai iya haɗuwa da shi na cututtukan maguzawa na cututtukan kafiran makka fa zakarar qissatu nuh dan haka wannan sura sai ta ambato mana tarihin annabin Allah Nuhu alaihi salam shine annabin farko da za a fara bada labarinsa a wannan sura thumma qissatu hud sannan bayan ta kuma ta biyo baya da tarihin annabi hudu alaihi salam thumma qissatu musa sannan kissan annabi musa dan imrana alaihi salam thumma qissatu maryam albatul sannan kuma akwai labarin nana maryam as-siddiqa ita ma akwai labarinta a cikin wannan sura din wa waladiha isa da labarin abin da ya wakana game da ita da kuma ɗanta annabin Allah isa alaihi salam isa ɗan maryam ma'ana akwai tarihin annabi isa da mahaifiyarsa maryam a cikin wannan sura mai albarka da yake suratul mu'minuna ne kaga dole ka ji annabawa a ciki dole ka ji suna na maryam mahaifiyar isa a ciki sun ma'aragat da kuffari makka sannan suran kuma ta zo ta bijiro ta yi kan kafiran makka ta fara bugunsu wa inadihim tana ambaton irin taurin kansu wa mukabiratihim da irin girman kansu da jiji da kai da kin karban gaskiya lil game da karban gaskiya ba'da ma saba'a sudu'i shamsi fi rabi'atin nahari bayan gaskiya ta bayyana da haske sama da hasken rana a tsakar rana wa aqamatil hujjaj suran ta tsayar da hujjoji walbarahin da dalilai alal ba'th wan nushur dangane da tashi bayan mutuwa da kuma watsuwa da taruwa a dandalin kiyama wa huwa al mihwaru taduru alaihi sura wanda nama wannan gaban kafa hujja akan kafirai ita ce ma asalin murhu ita ce turaku wacce suran akai ma dama take kewayawa wa ahammu ma yujadilu fihi da mafi girman abubuwan da mutanen banza suke kafa hujja da ita suna kin karban gaskiya suna martani wa masu gaskiya fa qasamat bi bayaniha asfabe wannan suran sai ta dakile hujjojinsu da bayanai farara a haske zaharar batil ta yadda wannan hujjojin sai ta nasara ta danna wannan ƙaryar daga ƙarshe wata haddasa sura ita suran har wa yau ta tattauna anil ahwal wa shada'id allati yalqaha al-kuffar waqtul ihtidar suran ta yi bayani dangane da tsanani da wahalhalu da tashin hankalin da kafirai suke tsintan kansu a lokacin da aka zo ɗaukar rayukansu wa hum fi sakaratil mauti a lokacin da suke cikin magagin mutuwa suna tuntan kansu a cikin tashin hankali tsanani ƙunci mai tarin yawa to suran zai baka labari yadda suke tuntan kansu wa qad tamannaw al-audata ila ad-dunya li yatadaraku ma fatahum min salihil a'mal wahalan da kafiri yake haduwa da shi a lokacin da rai yake barin jikinsa har buri yake yana neman ya dawo duniya zai gyara abin da ya bata walakin haihata faƙadinta al'adar sai dai ina a ƙarya yake ajalin tayi lokaci tayi yi walan yi akhirallahu nafsan iza ja a ajaluha wa za al'amal duk buri ya riga ya tsinke wa katamacin suratu bil hadisi an al-qiyamah ƙarshe suran ta rufu ne ta rufe ta tsare da bayani dangane da abin da ya tafi tashin alkiyama haifu yan qasimun nasu ila fariqain a yayin da mutane suka kaskashi biyu game da alkiyama ranan alkiyama akwai su'ada ɗan aljanna wa ashqiya akwai ‘yan wuta, Allah ya sa ‘yan aljannan muke, wa ‘yan ƙaji'ul hasab, wa nasab, wala yan fawo illan imana wal amalar salih. a ranar kiyama dangantaka da kuma alaƙa yana yankewa babu abin da zai amfani mutum ranar kiyama in ba imani da kuma aiki na kwarai ba iyakar abin da zai iya kwatan shi kenan amma in ba ka ba dangantaka ba ta aiki a rana. wasu jilatil muhawaratu bainal malikil jabbar wa baina ahalin nar wa hum yastayquna fiha fala gasuna wala yujabun sannan kuma suran sai da ta mana rikodin ta zo mana da abinda muhawara da ya gudanu tsakanin mala'ika mai daraja da tsakanin ‘yan wuta a lokacin suna ihu suna neman tallafi a fito da su. Tattaunawa har zai tattaunawa tsakanin su ‘yan wutan da waɗannan mala'iku masu gadinsu babu yadda za a yi su fita su nemi agaji cewan mala'iku ku kawo agaji su ce ina Allah baya yan wuta agaji su roki Allah Allah ka ɗauki falayu jagu ba za a amsa duk abin da suka roƙa ba da haka wannan shine kusan a dunkule abubuwan da ita wannan sura ta suratul mu'minun ta sai ɗaya bayan ɗaya waɗannan abubuwan za su bayyana a lokacin da muke fassara waɗannan ayoyi insha Allah don haka malam zai ɗauko mana tilawan daga farkon sura din insha Allah qad aflahal mu'minun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم خاشعون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآخرون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يقاتلون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون نعم Allah maɗaukakin sarki bayan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai Allah ya ce qad aflaha hakika sun samu babbar rabo almu'minuna waɗanda suke muminai tunda suratul mu'minuna ne to da muminan aka fara ma anan da kuma nuna cewa sun samu babbar rabo ma'ana aljanna don haka suran kafin ta ci gaba da kawo wasu abubuwan da suran ta kunsa ba za ta je ko ina ba sai ta kawo maka sifofin muminai su Wanene ne muminai idan ka jiyo sifofin in kana ciki sai ka kara jagewa in baka sifanta da su ba sai ka yi ƙwazo sai ka yi ƙoƙari kai ma ka dage ka sifantu da waɗannan sifofin don ka kasance cikin waɗannan mutanen kirki waɗanda ake kira mominai waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya gaba ɗaya sun tattara topic ɗin ne sifofin mominai wanda an samu babban malami al'allama uh, abdulrazzaq ibn abdullmuhsin al'abbas ya yi littafi ya sa wa littafin suna sifatul mu'min sifofin muminai waɗannan ayoyin ya biya musu sharhi gaba ɗaya wanda in ka sifantu da waɗannan ayoyin da malam ɗin ya jawo to kana cikin muminai da aka yi surantansu kana cikin muminan da su ne ‘yan aljanna sha Allah hadisi ya tabbata da al'imamun nasa'i ya Waito cikin at-tafsir cikin littafinsa na sunan isnadin zuwa ga nana aisha wani yake cewa wanda shine yazid dan ya yace muka ce ya aisha uwar muminai kaifa kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mu dai mu zauna da annabi ba dan tabi'ai ne amma yaya ɗabi'u da halayen annabi yake ne kinabarta mana sai mu kwaikwaye shi tunda an ce shabbahu in lam takunu mislahu inna tashabbuhi bil falahi falahul ku kwaikwaye su in ba za ku zama irinsu ba domin koyi da nagartattun mutane shi ma nagarta ne don haka suka tambaye ka ta ba su labari mana game da irin halayya da ɗabi'un manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suna kwaɗayin su ma su yi aiki da waɗannan sifofin su ma su samu wani kaso na waɗannan ɗabi'un. Tsalat na nashi ta ce, Kana kulku Rasulullahi sallallahu Alaihi Ɗabi'an manzon Allah shi ne al-Qur'an, nana Aisha sai ta karanta qad aflahal mu'minun hatta hattanta tahat ila wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna ma'ana ta fara karanta suratul mu'minun tun daga ayan farko har zuwa kan aya ta tara domin iya na tara ne an gama sifan ai kaga na goma yace ulaika humul warisu allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun na sha daya dan haka tana zuwa kan wallazina hum ala salawatihim yuhafizun qalat sai ta ce kan hakaza kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan ɗabi'u da kuka ji sune ɗabi'un mumini to waɗannan sune ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga kenan ashe waɗannan ayoyin ba ƙaramin ayoyi bane tunda kaga waɗannan sune ɗabi'un manzonka annabin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashe duk sakon da kaga waɗannan ayoyin sun kunsa to ka rike shi hannu bibbiyu kai kokarin tabbakawa da kuma aiki da shi zaka dace insha Allah sannan kuma an sake samun hadisi wanda Abu Sa'id Al-Khudri hadisi ne zo daga gare shi hadisi ne marfu'i abubakar al ya kawo cikakken isnadin hadisin zuwa ga abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri ya ce khalaqallahu al-jannata labinatan min zahabin wa labinatin min fidda Allah madaukakin sarki ya gina aljanna wasu tubalullukan na zinare wasu tubalullukan kuma na azurfa ne wa gharsuha da kuma dashen da aka yi mata ita ma zinare ne da azurfa wa qala laha sai Allah ce da aljanna ta kallimi ya magana man fa qala sai ta ce qad aflaha almu'minun hakika mu'mine sun sun rabauta ma'ana mu'mine sun dace da shiga ciki na inji aljanna fa da akhalat hal mala'ika sai mala'iku suka shiga aljanna faƙalar sai aljannan ta ce ɗuba laka manzilul muluk jin daɗi ya tabbata gare ka wannan masaukin sarakuna ne ban iyama kai sarki ne in je ka shiga aljanna sun maƙala sai ce wa haddasa na bishir bin adam wa haddasa na yunus bin ubaidillahi al'umari haddasa na Aliyu bin al-fadl haddasa na jarir an abi nadrata an abi sa'idin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الجنة لبنة من ذهب يساك كادي wannan hadisin da muka ji a yanzu dan haka nasoshi da dama sun zo dangane da abin da ya shafi wannan sura din da kuma darajar wannan sura dan haka Allah ya gode suran da cewa mai qad aflahal mu'minun Hakika muminai sun rabauta ma'ana sun samu babban rabo ai qad fazu haƙiƙa muminai sun rabautu wa su'idu sun ji daɗi suna cikin farin ciki wa hasalu alal falahi sun samu nagarta da kasantuwan cewa su ɗin na ƙwarai ne wa humul mu'minun su ne muminai muttasifuna bi hadhihi al-awsaf waɗanda suka sifantu da waɗannan sifofi waɗanne sifofi allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suka sifantu da waɗannan sifofin cewa allazina hum waɗannan muminai da aka ce sun samu babban rabo su wane ne waɗannan muminai Allah ya ce allazina su ne waɗanda hum su din fi salatihim a cikin sallolinsu khashi'un suna da khushu'i suna da ƙasƙantar da kai ali ɗan abi talha ya karɓo hadisi daga abdullahi ɗan abbas yace khashi'un ma'anan shi khaifuna sakinuna da Allah yace waɗanda a sallansu su suna da khushu'i yace ma'ana a cikin sallan khaifun suna cike da tsoron Allah kada fa sallan bai karɓi ba Allah ya azabtar da su sakinun za ga a cikin sallan an tsafuke hankalinsu baya ko ina sai wannan sallah haka aka ruwaito daga mujahid da alhassan basari da katada da kuma zuhuri aka kuma karkowa daga ali dan abi talib radiyallahu anhu yace al-khushu'u khushu'ul qalb wannan khushu'i da natsuwa da ake magana shine khushu'in zuciya al-imam ibn al-qayyim yana da littafi mai suna al-khushu'u fi salat khushu'i a cikin sallah to Ali dan Abi Talib yace da aka ce allazina hum fi salatihim khashi'un waɗanda idan suna sallah a cikin sallah akwai khushu'i da natsuwa ma'ana khushu'i ne har cikin zuciya ba a waje kadai suke nuna ba har zuci dama akwai ta daga zucin ne ma ta bayyana Allah ne nuna ta ba wai sun yi su nuna ba kamar yadda Allah ke cewa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasulahu wa kaza qala ibrahimun naqai haka ma ibrahimun naqai ya faɗi al-hasan al ya ce kana khushuhum sahabbai da tabi'ai din nan su in suka tashi sallah khushu'in su ko a cikin zukatan su yake fa ghaddu bi zalika absarahum wa khafadul jinah da kan suna sallah suna rinta idanunsu ba su ma san kana wurin ba ba zahirin rufa ido ba ne ma'ana kawai sun kau da kai daga barinka al'amarinsu sun jingina wa Allah ne wa khafadul janah sannan za su saukar da fakafakansu ba sa zuwa kasa ko wanda yana sallah a sallan ma yana nuna wani takama na ibada yana nuna shi mai yi ne to su ba sa nuna duk waɗannan alamomin Muhammad dan Sirin ce. sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farkon musulunci a da idan suka tashi yin sallah yarfa'una absarahum suna daga idanunsu sama haka cikin sallan suna kallon sama ma'ana wai suna sallan wa Allah da haka hankalinsu akan sama wa Allah muke wa sallah dan tabbatar da Allah ai dama a sama yake haka suke wannan sallah ko da yaushe da Allah ya saukar da wannan aya cewa qad aflahal muminuna allazina hum fi salatihim khashi'una khafadu absarahum daga ranan sai zanton za su yi sallah to kansu a ƙasa yake sannan kuma ila maudi'i sujudihim suna kallon wuraren da za su yi sujada wuraren da goshinsu zai ajiye a ƙasa nan suke kallo tunda aka saukar da wannan aya din muhammad ɗan sirin ya sake cewa kanu ya ƙolona layu jawizu basaruhu musallahu fa in kana ƙadi'ata da nazar falyaghmid sun kasance in suna sallah yadda suke aje idanunsu a inda za su yi sujada to idonsu baya ketare nan ba sa wuce inda suke sallah yau ne zaka tarar da mutum yana salla yana kallon gaban shi ko to zai zo ya daga kai sai ya kallo har karshen layin nan to su wai saban in suna sallah kaga iya inda za su aje goshi to nan kadai idonsu su yake yawo har su idar da sallah idon baya zuwa ko ina magabata kenan fa in amano bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw in wane mutum dan haka ya sake cewa an ruwaito daga ibn jarir al Qabri da kuma ibn abi hatim sannan kuma shi ibn abi hatim ya ruwaito daga ibn jarir sannan kai ibn jarir al Qabri ya ruwaito daga gare shi daga aqwa dan abi rabah amma ta hanya ce wacce take mursala don haka a takaice allazina hum fi salatihim khashi'un wanda a cikin sallan su akwai khushu'i hankalin su a kwance sai da yau zanto aka wayi gari magabata sun fi kaunan sallah akan komai dan ba lokacin da suke samun hutu ma sai a sallah sun fi hutawa a sallah dan ka wani magabacin sai kaga a rana yana yin sallah sama da kafa ɗari raka'o'i ɗari banda na farilla na filfili kawai sabida daɗin da yake ji ba lokacin da yake samun kanshi a hutu kamar sallah abdullahi dan umar lokacin da mala'ika ya zo yana zare ransa sai yana kuka iyalansa suka ce yi haƙuri mutuwa rigan kowa ne karka yi kuka sai ce ba ina kuka don bakin cikin zan bar duniya in rabu da duniya ba ne a ya ce ina kukan zan rabu da masoyana biyu aka ce me ya ce sallah da azumi ya ce waɗannan na ne sallah shine abokin hirana da daddare bana barin kiyamun laili kwana nake ina sallah sannan kuma azumi yana mu dawud ya sumu yawman wa yuftiru yawman yayi azumin yini guda ya ajina yini guda domin tun yana gorantaka da yake kwana a masallaci wata rai mafarki an yi kiyama ana tura shi wuta da annabi ya fassara mafarkin ya ce da yana kiyamun laili to kiyamun laili kariya ne daga wuta tun a lokaci alkawar ya ce shi da barin kiyamun laili har duniya ta nade babu bari don haka zai bar duniya kuka yake yi yana ya ce zan rabu da masoyana sallah ah, azumi mun yi bankwana zai fashe da kuka bawan Allah kenan a sallan ne ake samun hutu ya hakan ba zai kasance ba bayan hadisi ya tabbata da al'imamu Ahmad ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace hubbiba ilayya min dunyakum abdi wa nisa a abubuwan ku na duniya da kuke alaka da su ko mutane Allah ya sa mun kauna da son biyu daga cikin waɗannan abubuwa yace turare da mata shi yasa manzon Allah baya rabuwa da turare ko da yaushe jikin annabi da turare ka duba ya rasu amma ba a yi wankan gawa ba tukuna bare a fesa turare amma ƙanshin da annabi yake babu turaren da a duniya yake daidai da ita Dan ya rasu sai na abubakar ya shiga ɗakin ya je kan gawan annabi ya sumbaci gawan ya ce ifta hayyar wa mayitan ya rasu lalla ya ce ma'aikin Allah kana da rai kana ƙanshi ka rasu kana ƙara ƙanshi to kaga kenan ya ce an samun son turare da son mata shi sa annabi ya ce in an ma kyautan turare ki karba ba shi da nauyin karba karbe ta ba akwai nauyin rike turare ba nan kun ka fesa a jikinka ranar za ka rika tafiya da nauyi haka sai ƙara ƙanshi kuma don haka annabi ya ce ba a mai da kyautan turare annabi yana amfani da turare mata sai annabi ya auri mata ta yawa don annabi ya ce yana son mata da turaren ba tara mata yuyuyu irin na yau ba kana da budurwa ta can kana da budurwa ta can ka zama dan iskan mata ka zama kawali ka ɗibi ta nan an je hotel ka a kai ina mata da annabi ya ce yana so mata na aure da haka yanzu da annabi yana tafiya sai ga wata tamish ba ta da aure to annabi zai ce ina son ki da aure in ta ce ta amince annabi sai tura sadaki an jima za a daura auren ba wani zuwa zance kawai shine son matan ya aura iya son kenan don haka duk mutumin da ya ce yana son wata sai tana ɗaukar duk duniya ba masoyinta in ba aurenta zai ba mayaudari ne wallahi ba son ta yake da gaske ba so na gaske shine so ki dan ya aure ki wannan shine asalin masoyi amma a wayi gare ki zama lusara wanda zai zo neman aurenki shi kike wasa da hankalinsa wanda kuma zai zo ya bata miki lokaci shine kike kula da shi haka ake samun mata da yawa yau sai su biya wa waɗannan masu fata musu lokaci kuma ba aurenta zai yi ba yaudaranta yake wannan ya zo tsakanin da Allah kuma zai aure ta ta wulakanta shi yayi gaba a zo a wayi gari ta yi kwantai ta fara bibiyan waɗancan da suka zo da an wulakanta su shi kuma shi kenan ya yi aure in ta sai ta ba zan yi auren mata biyu ba ƙarfina na mata ɗaya ne don Allah ce ba in khiftum Allah ta ajiru to ni ba zan iya adalci ba ya ce ni sadakin ko nawa zan karba ce ai babu ita to zan baka ce ai ba wurin ajewa ta ce ko haya zan biya ana samu saboda wauta da rashin tunani yana cikin abin da bai kawo matsaloli yau a neman aure da dama matasa ba sa iya tunkaran mahaifin yarinya neman aurenta sai dai su yi ta yin soyayyen illegal sai ta soyayya a gefe sai a shekara biyu sannan sai a zo a ce to bari a je wurin baban in za a ce kawai na ganta ne ma ce na ce bari in tambaya kar an ba wani ashe munafiki an gama komai me yasa samarin suke haka ko kana wa za ce to malam ka fara zuwa wurin su da in ka fara zuwa wurin uban kai ta musulunci lokacin ne ma za ta kika wai ka je kana so a aurar da ita na dole kana gaba za ta saurare ka ba da haka ita ba a mata miji sai ita ta zaba in uban ya ce ga wani na kirki a zuta ta ni ba na so ga wani wanda ta gani to sai suke tallafawa mazan sai ba sa iya yadda shari'a ta ce sai dai kai ma ka je ka fata rota ta je ɗiba ruwa a ke ta shago ta kai ruwan sanyi da magariba shikenan ka je ka taro ta to kaga duk wannan yana cikin rashin lissafi ne na mata din da ka matsoyi na gaskiya in dai yana son ki to aure ne yana zuwa yace wallahi wallahi baiwar Allah kin mun wallahi shine nazo tambaya in zai yi a bani ke sai ta ce ai ni ma ka mun to me kuma me ya dace a gaba yawa <laughs> na'am ya ce kin mun ta ce ka mun to me ya kamata a yi ya eh, malam baba sai aure ka zo ka tambaya sai ce eh je ku yi magana sai ta amince sai ka dace na je ta amince sai ce to ciro abin da yake wurinka ta jama'a ku zo shi kan sai a kulla aure shine haka annabi ya fara fa hadisi ne yace babu abin da yake dacewa da cancanta tsakanin masoya biyu sai a daura musu aure kawai to me za a jira wai ai a gama fahimtar juna ne don ka hiran safe daban rana daban dare daban wannan duk wannan ne jahiliya ne ba musulunci ba ne ka mata ta maka shi kenan a yi aure haka annabi yake da zaran ya aika aikin min shi kenan an jima kawai sai ka sadaki an ɗaura aure to min za a jira ba wani sadir ai tseren juma'a ta goma sha uku ai tseren kaza a da auren da aka daura ran juma'a da auren da aka daura ran lahari duk uwarsu ɗaya su ɗaya ba wanda ya bi wani da balala. aka ce usaimin ya ce kar ka ɗauka mu namu na ran juma'a ne ato igiya tara ne wanda aka daura ran lahari sai ce igiya ɗaya duk balalan ɗaya ne da wanda aka daura da karfe goman safe na yan boko ran asabar ko lahadi da wanda aka daura da asuba ko bayan isha ko karfe sha ɗayan dare duk sunansu aure wani bai fi wani ba duka aure ne ba sai an wahalar da al'umma ba a je a ta buga kati zai kashe dubu goma a kati ana daura auren fa zama bola ga sunan Allah da kuɗinka kasa ana wulatanta sunan Allah sai kai ta ganin su a bola da kwando an je an wawatsar da sunan Allah kowane kati galibi da sunan Allah Ba take place insha Allah to kaga sunan Allah an wulakanta sunan Allah a wahalar da al'umma kai ma a wahalar da kai duk sai ka kanjame duk abin da yake kanjamar da mutane din ko in sun tashi aure ba shine sunnan annabi a aure ba to me yake sa olsan ne kayan akwati har wani akwatin mata suka kira shi sa maza olsa sannan da me shinkafan da za a ci a biki da ranye ne da kaza da kaza waɗannan duk su suke wahalar da kai ma anzalallahu biha min sulfan kawai a ware na walima shine sunna kawai ka samu rago ɗaya a yi walima shi kenan a yi gaba kowa ya gaba an gama shi ne sunan aure kawai a mutane suna ta wahalar da kan shi aure yake ba mu wahala duk sallolin tarawihin nan da kaga ana ta cika da tahajjud duk samari da ƴan mata ne yana fama da goranta ba mata tana fama da kadaici ba miji dukkan su sun zo suna zagewa da sallolin ne dan alkunutin imam a saka su ya samu shiga ya samu mata ita ma ta samu shiga ta samu miji kowa yana jin jiki wallahi ga sunan ba mazaje kullum suna kokan ba mazaje kai ma ba ka da mata kullum sai kuka an je tafsirin maza maza sun turo malam a taya mu da addu'a mu samu mace ta gari an zo tafsirin mata mata sun turo miji na gari to ba sai ada takaddun biyu ba ha sai ai ta daurawa yadda ake raba kayan marayu a Ramadan ha ba sai a ce a Ramadan kuma an aurar da goraye kaza ba a Ramadan ta yi albarka kenan a me yasa wani irin nagari ake nufi a fito ai bayani mata da yawa ba in kai mishi magana ya dai baka yawar wallahi matan ne ba ku ga sunan kamar ne dan fiye wata a gari ita an kamata magana ba ki arfa to akwai mazajen ne waɗannan aljanu ne wallahi yanzu gura da suke garin nan ko ba wai ana ta maganan da kowa zai aure biyu uku za su ragu ba a'a kai kawai a cire goraye ma kawai yanzu da ba su da mata kowa da kiɗaɗɗaya a garin nan wallahi sai kaga an ragu amma duk shekara goraye nawa ne suke samun shiga sai ka kwatanta masallacin ku a shekara mutum nawa kike tsallakewa ya eh, mala da mu Allah ya kyauta in dai akwai soyayya kurma jayi aure fahimtar juna tun da ta maka kamata an fahimci juna wa ilar qurrata aini fi salati dukkan mu shaɗin ga gaban da muke to annabi ya ce an sanya min kwanciyar hankali na sanyi ido na jin daɗi na a cikin sallah yake da ka hadisi ya tabbata wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Bilal ya Bilal arihna bis salah ka hutar da mu sallah ana tafiya ne an gaji aka ratse wani wuri ana ta annabi ya ce Bilal ya ce na'am ya ce arihna bis salah ka hutar da mu sallah ma'ana mun gaji ka kira mana sallah mu shiga sallah sai hutu ya zo ma'ana a sallar ake samun hutu don haka wani malami ya ɗauki hadisin arihna biha ya bilal ya sa littafin shi suna arihna biha ya bilal akan sallah ne kawai littafi ɗaya. kawai akan matsalan sallah tana samar da hutu wata ran za mu zo da littafin ka gani sallah na samar da hutu da ka duk mai neman hutu ya rike sallah duk mai neman motsa jiki ya rike sallah babu wani abu mai samar da hutu ya gyara yanayin dan adam wallahi kaman sallah in dai kana sallan jam'i kana sallah mai kyau kai da kanka wallahi sai ka tabbatar da wannan magana da Allah yake faɗa sai ka tabbatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Muhammad dan Hanafiya dan Sayyidina Ali ne yace na shiga wurin babana ala sihirin lana min al-ansar yace wani sarkin mu ne yazo cikin mutanen Madina sai na shiga wurin sa suna zaune da babana sai lokacin sallah yayi fa qala sai yace ya jariya ke baiwa Sayyidina Ali ya kira wata baiwarsa yace je ki taho da ruwan alwala dan in samu in yi sallah in huta yace ki karuwa in yi alwala in yi sallah sai hutun jiki ya zo ma fara'ana ankarna alaihi zalika sai ga muna ta mishi kallo haka to irin wannan wani irin magana ne ban barakwai haka ya ga muna kare maganar shi yace na fahimce ku ba ku yi magana ba amma fuskan ku ya nuna yace ce sami'atu sallallahu alaihi wa sallama ya ƙulu na ji manzon Allah yana cewa qum ya bilal kai bilal miƙe fa'arihna bis sala ka hutar da mu da sallah ma'ana ka kira sallah sai mu huta amma yanzu da yawa fa za a kira sallah sai mutum sai kai gashi yanda na zauna nan ka an ba na son tashi wallahi yanzu an kira sallah dole in tashi ma'ana kenan za a gurbata za mishi hutu kaga shi yanzu ya dauki sallar wahala ko to wahala zai ta sha a cikin sallah da ka ɗauki sallah ba abin da ya kai ta hutu kuma wallahi in ka rike sallah tana da daɗi akwai hutu tajriba ce ka gwada a jikinka za ka gani Allah ci gaba da cewa wallazina hum anil lagwi mu'riduna sifa na biyu na mu'mini ka ji sifa na farko kula da sallah sannan da samar da khushu'i a sallah abu na gaba sifan su na biyu wallazina mu'minai sune kuma waɗanda hum su din anil lagwi game da wasan banza yasashiya mu'riduna suna kauda da kai ma'ana wallazina hum anil lagwi ay wallazina hum anil batili waɗanda su game da ƙarya da aikin banza suna kau da kai ba sa yi su ba san din za wannan lokacin aikin banza ake yi a'a suna mantenin na lokutan su da haka su game da allahu fashiya, wasan banza a sun kawo da kai wannan albatul ƙarya ya kunshi shirka kamar yadda wasu magabata suka faɗa ya kunshi saƙon Allah kamar yadda wasu malamai suka faɗa da kuma duk abin da ba shi da fa'ida cikin magana ko aikinka duk maganin da za ka yi amma kai da kanka wannan maganan ba ta da fa'ida a duniyance ba ta da fa'ida a lahirance yanzu wannan maganan ya zama Allahu banza ne duk wani aikin da zaka yi ba ta da fa'ida to wannan zama allahu banza ne babu amfanin yinta. ta kamar yadda Allah ya faɗa wani wuri wa idza marru bil lagwi marru kirama bayan Allah mumine su ne waɗanda in sun wuce ana wasannin banza wuce ta suke kawai cikin mutunci su kau da kai su yi gaba ba su da lokacin fatawa, yanzu ƙwallo ba allahu bane ne fa'idan kwallo ne babu fa a duniyance da lahira me fa'idan shi babu wasan kwaikwayo me fa'idan wasan kwaikwayo ka je ka zauna sai ka danno arewa a gabanka kana ta kallon waɗannan drama da suke sawa me fa'idan shi tsakaninka da Allah a duniyance da kuma a lahirance tashan arewa me fa'idansa babu to sai ka ɓata lokacin ka danno sunna tv wa'azi ne har yi bacci africa tv albani tv manara tv wisan kasunan bila adadi waɗanda an yi su dan ka ƙaru saudi ƙur'an ka kwana ka yi ni ƙur'anai saudi sunna hadisai waɗannan su ne masu fa'ida amma duk ka je kashe lokutan ka cikin waɗannan abubuwa sannan ka duba yana cikin allahun da in ba mu yi wasa ba sai ta kwashe azumin mu. waɗannan komedi da ake ta haɗa su da azumi din nan kaga mutum wai an yi komedi wai yana barci waya ya yi ringin kiran sallah tashi ya ci abinci kaje kana ta sakowa a status ɗinka kai ba kai kai komedin ba ka ɗaura kai ma kana cikin masu wasa da ibada duk sai mun shiga tunanin sai mun shiga hayyacinmu ta haka yake cewa wallazina hum anil lagwi mu'riduna waɗanda su din dangane da abin da ya shafi allahu bata lokaci shirka sabon Allah duk abin da ba shi da fa'ida suna kawo da kai ba sa yi sannan Allah ci gaba da cewa wallazina hum lizzakati fa'ilun kuma su ne sifa na uku kenan su din sun kasance wajen zakka to masu aikatawa ne ina ma'anan aikata masu ba da zakka ne suna bayar da zakka idan sun cire da yawan malamai sun fassara zakka a wannan wurin da dukiya ma'ana zakkan kuɗi in kuɗinsu ya kai zakka suna cirewa amma fakar a manta kamar yadda muka faɗa a farko suran makiya ce da aka ayan ma makkiya ce to kuma ba a shar'anta zakka ba sai bayan hijira to amma aka ce wallazina hum lizakati fa'iluna sai aka ce a'a ita zakka dama an shar'anta ta ne bayan an yi hijira madina da shekara biyu aka shar'anta ta amma abin da yake faruwa a zahiri ita zakka din an farlanta ta ne kafin nan ma'ana an farlanta a madina ɗin an farlanta nisabi in kuɗinka ya kai kaza kaza za ka cire dabbobi in sun kai adadi kaza ga yadda ake cirewa amfanin gona in ka sa buhu kaza ga zakkanta ma'ana a madina an farlanta nisabi din kasan kowane bangare kaso kaso amma a dunkulanta tun kafin ayi hijira din aka farlanta ta amma a warware ta wanne ne sai wanne ne ina nisabin wannan ba a yi ba sai bayan hijira kaman sallah ne ai da annabi je isra'i da mi'raj kaka kafin hijira ne aka shar'anta sallah da yazo an fara sallan ba a fara ba dan me yaya za a fara bai sani ba sai da ya hijira zuwa Madina ran nan sai Allah aiko mala'ika Jibrilu ya koyar da annabi salloli biyar duka yau aka a farkon lokaci gaba ɗaya salloli biyar gobe kuma a ƙarshe ƙarshen lokuta sai ce as-salatu baina hazainil waqtayn sallolin a rikai tsakanin lokutan nan ko farkon lokaci ko ƙarshen lokaci to kaga sai da aka koya mishi sannan ya fara amma farlanta ta tun yaushe tun kafin a yi hijira to haka ita ma al'amarin zakka din da haka da aka yi hijira ne sannan Allah zai saukar da wa'atu haqqahu yawma hasadi duk da wa'atu haqqahu yawma hasadi suratul an'am ne makiya ce ku ba da zakkan amfanin gona ran da aka yi girbi amma an faɗa in an girbe buhu kaza ga nisabi ba a faɗa ba wannan sai da aka yi hijira din dan haka yana ɗaukan cewa abin da ake nufi da zakka a nan wasu malamai suka ce yana iya ɗaukan zakatun nafsi tsarkake zuciya mina shirki daga aikata shirka waddanan da dauɗa ma'ana ayyuka na sabon Allah kuma yadda Allah ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha hakika ya rabauta duk wanda ya tsarkake zuciyarsa daga shirka da bata da kaza kaza da saƙo. wa qad khaba haqiqa ya tabe man dassaha wanda ya gurbata zuciyarsa da inda wani wuri da Allah ya ce wailul lil mushrikina bonan azaba ya tabbata ga mushrikai allazina la yu'tuna zakata wadanda ba sa ba da zakansu dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina hum lil zakati fa'ilun sifa na hudu ko na biyar ne Allah madaukakin sarki sai yace wallazina hum mu'minai sune kuma waɗanda su din lifurujihim dangane da farjinsu hafizun suna tsarewa ma'ana ba sa yin zina suna tsare farjinsu ba zai zai yayi farjinsa a gaban wacce ba ta halatta gare shi ba ma'ana ba iyalinsa ba in kaga sun yayi farjinsu illa ala azwajihim sai in ga matansu ne na aure aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da hannayensu ya mallaka ma'ana ko yanzu fa innahum ghairu malumin anan kan babu wanda zai zarge su ba wanda zai zarge ka yi aure a ce an ga wata ta shiga gidanka an ga an ka maka wata amarya kun kwana tarewa zai zarge ka ba in an ga tana da ciki har alfahari ake ta haihu har alfahari ake daɗi kake ma a jingina ɗan gare ka kaga me albarkan aure kenan amma su fa ba alfahari da haka da haka yake cewa in kaga sun yaya farjinsu sai inga matansu ko ga abin nan baka ba ai da kunya da mutuncinka a samu wata ba aure ba sai ka je ka yaya al'auranka ka yi tsirara a gabanta wani irin abin kunya ne ya kare a nan a samu mace wanda ita suturan da yake rufa jikinta ya fi namiji yawa amma rashin kunya ya kai yanzu mace ba a so hijabin ma fa ki fita da shi sai hijabin da ya cika sharuɗa guda takwas ɗin nan da malamai suka kawo ya rufe jiki ya ja ƙasa a wayi gari mace da aka santa da duk duniya babu mai kunya sai mace ba mai tausayi sai mace duk duniya ba a samu wacce Allah ya kare martabanta kamar mace ba jikinta ya zama yana da tsadan gaske ta rufe ko'ina a jikinta tana da wannan daraja amma za ta je ta cire ɗan kwali ta cire hijabi ta cire riga ta cire tsani ta ke tsirara gaban namiji ba aure ba yanzu wannan kadai bai isa mace ta yi tunani ta gane cewa wannan ya zubar mata da kima ba amma a waye gari zunai zan ba a bakin komai ba a wurin mutane ki kwaɓe a gaban namiji ba aure ba komai darajin ki fa ya kai bai isa ya zo ya tinkare ki ya aure ki ba sai dai je wurin manyan ki alwalan ki sai ya nemi izini ma a kai. yi miki magana ma ba a yadda ba ya je ya nemo izini dan ke kin wuce wasa in ya nemo izini tukuna ma'ana babanki fa yanzu da kike yarsa yanzu babanki ma na aikin kula da ke ne wanda yake so magana da ke sai ya cika appointment a wurin babanki in an ba shi izini ma'ana sannan ya sai sai ina son ki in kin amince tukuna sannan a zo a yi auren a kawo sadaki a kawo kaza sai an cika manyan sharuɗai eh, guda hudu kafin ki zama matar shi a mutunci aka yake gidan auren amma ki zo ki zubar da wannan daraja ki zo kawai ki zube a gaban wani ba aure ba komai ki tsirara gaban haihuwar uwa kuma ya neme ki kuma a rashin tunanin ki wai kina cewa gobe wai ya zo ya aure ki Cewa wani ina ne ai ba zai aure ki ba tunda ke ba ki da hankali mata da yawa ga suka gurɓata rayuwarsu yana cikin abin da ya sa da yawan mutane suke gudun aure suna ga duk mata 'yan iska ne saboda lalatattu sun yi yawa ana ganin ba na gari kai kuma an shar'anta maka matan har hudu ka aura baka auri ko ɗaya baka je kana lalata ƴan matan mutane kana ɓata ƴaƴan mutane wani zai je ya nuna yarinya zai aure ta har ya kai sadaki gidansu ashe duka kokarin ya lalata da ita ne ya ja ta ya kai ta lodin ya lalata da ita ya barta ita kuma a irin kwakwalwanta irin na jaki waye gaya miki dan ya bada sadaki yana da lasisin ya fita da ke yana daga cikin sakacin iyaye wai tun da ya kawo sadaki wai zai tafi da ita wai za su zagaye danginsa wani ma zai ɗauke ta za a tafi burakai za a tafi kwaye kusar za a je ɓayo za a je gombe za a je kaduna wai za a je ganin dangi daga shi sai ita mala'ika ne shi sai ba mala'ika ba ne yana sha'awanta ba sai a kyale su su tafi wani kuma rana ɗaya zai zo ya ɗauke ta in yana da wani motan shi ya dauke tan babu a shiga nafe za a je pre-wedding picture ka je ka dubi irin hotunan tana taba jikin shi yana taba jikinta kai tun anan kai ka san akwai abun arziki anan kuwa da za a yi kafin aure ai ba abun arziki duk waɗannan abubuwan idan iyaye ba su tsaya a kai ba wallahi zunubin ba akan ƴaƴan ba har su ma suna da commission ki kare mutuncinki da mutuncinki kina zaune a gida wa ƙarna fi kunna ka Allah ya ce ki kame ki zauna a gidanku amma ba kunya ba tsoron Allah za ki ta daga cikin gidan iyayenku wata walla za ga har da hijabi har ƙasa tana tafiya sai ka je ga an shiga da ita wani wuri an ja lalata da ita kai kana ganin ta kamar mutuniyar ke kyace mutuniyar banza ce akwai wanda wallahi hijabi har ƙasa har da niqabi daga sun fita a ce wallahi lodin lodin ake zuwa da su ana barna da su wannan ayan akwai bayanai akai ga lokaci gobe za mu zo mu gina bayanan akai don abubuwan da yake faruwa a karkashin wannan gaba ya yi muni ire-iren su ya kai Allah rika saukar mana da mu bambanta amma na da kyau wallahi mu shiga taitayin mu maza mu nasu waɗannan ƴan mata da za mu lalata su ƴaƴan wasu ne kai ma gobe za ka haifi ƴaƴanka ka so a yi wa ƴarka to ka tausaya ƴar mutane ma dan Allah kar ka lalata ta ita yanzu ka yi amfani da raunin kwakwalwanta za ka lalata ta ka yi alfata da ita ka yi zina da ita tana da raunin kwakwalwa yarka da za ka haifa tana da raunin kwakwalwa irinta ne kana da mahaifiya kana da kanwa kana da ya kana da mata matan aure ba ana rudansu a yi lalata da su ba su ma duk akwai hannun matan auren ka ji tsoron Allah kai da Allah baka lafiyayyen kwakwalwa in dai ta yi maka ne ka aure ta mana me kai a rayuwanka ba rahama kenan ya nuna interest naka kake bi duk mutumin da kaga shi zina yake da mata ba zai aure su ba sai dai lalata su ko to wallahi interest nasu ne ita ce wawuya take ganin cewa wai interest nata ne ah interest nake baki dubu 2000 dan Allah dubu dubu goma a zamanin nan ne maka yanzu a baka naira dubu goma billahi lazi gobe zai kare sai dai kai ta rowa kai ma aljihunka kai rowa wa kanka a me zai maka me zai baki wata kuma makwaɗaiciya ya siya mata kaza ya siya mata balango ita dai ga ta jakar manyan kwaɗai shi kenan zai gurɓata mata rayuwa wata ma indomi mai ya kenan yaran nursery ma sun feta abin duka a ja ta rayuwarsu kana da hankali ka tausaya mata ke kuma tun da kin fahimci haka in dai son ki yake da gaske wai ai in kina so na zaki bankanki waye waye ai gaba fi baya sai ki yadda a'a kana so na da gaske to aure ni shine kawai an ba zai aure ki ba to a raba gari ya za mutumin banza Allah dai ya shirye mu Allah ya shirye al'ummar mu abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuba harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika to chamar yace yana baran addu'a da kuma jama'an bangiyansa ga babban yaya yana jin ka. Allah ba ta lafiya marasa lafiya da suke kwanci a asibiti ko a gidaje suke jinya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da matsaloli na rayuwa yau da gobe Allah maɗaukakin sarki ka yaye musu waɗannan matsaloli da damuwa da suke fama da shi halin da al'umma suke ciki na tashin hankali a wasu wurare muna musu addu'a Allah ya zaunar da wuraren su lafiya garin madauma yana bukatan addu'a tun ran nan muke magana akwai wasu yankin nafin sun je sun tada hankalin garin har sun kashe wasu daga cikin mutane muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo musu dauki Allah madaukakin sarki ya turkaki waɗannan da suke tada hankulan al'umma har da kashe mutane ko an kashe yan ta'adda to alhamdulillah eh ba kwanciyar hankali Allah ka kwanci hankali duk masu bukatun addu'o'i Allah ya fi kowa sanin bukatun kowa Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk